وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم القرار والثبات والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ci gaba da tafsirinmu na wannan wata da muke cikin wata ramadan watan ƙur'ani watan tsayuwar dare watan azumi watan ƙara jaddada sadaukar da zuwa ga Allah domin samun sakamako mai kyau duniya da lafira Allah ta samu dace ashe Allah ci ikonsa ya sake haɗa mu domin ci gaba da fassara abin da ya sauka na littafin mu mahalicci alkur'anul karim yau kuma za mu shiga sabuwar sura sunanta surar kamunga, kamunga ita ce fassarar kalmar attaghabun domin taghabun daga alghaban ne gaban kuma shine kamunga ita wannan sura dai ita ce sura wato mai lamba 64 in ka ɗauko daga fatiha bakara za ka tafi nasi a lissafi ita ce ta 64 kuma tana da awoyi guda 18 kuma jinsinta a madina aka saukar da ita wato madaniya ce inda aka saba mukan amsa tambayoyin da ke hannunmu kafin mu je ga ainihin a fara tafiya to tambayar da take hannu malam ce muka rabu da mijina tambaya ce daga mace kenan to kuma muna da ainihin jariri da ke shan nono sai ne ya kwace jaririn ya zauna a hannun shi dalilin sa aini na haife shi sai muka ce a'a wannan miji bai daidai ba dole ya bar miki jaririn nan ya sha nono har lokacin da zaki aure ko a kai jan da an yaye shi wannan shine mafi kyawa domin ai abincin sama ma yana tare da ke tukun a yanzu suraka ba daidai ba ne mazaje suke yin abubuwa waɗanda ba su gina su akan ma'auni irin na shari'a ba a taƙaice kenan ba sai mun tsawaita bayani ba hukunci kenan kan wannan Allah ta mun gani baya ta biyu ishi malam ni ne ke da janaba kenan ba shi da tsarki kuma yana so ya karanta ƙur'ani musamman an ba su hadda a makaranta zai yi tasniya wato zai jiyar da abin da aka ba su hadda yake sa kuma in ban buɗe na kalli ƙur'anin ba ba wani ne kuma zai riƙe min ba ina karantawa yana min gyara dole dai za ta sa ɗauki ƙur'anin kalla saboda wancan larura tare da cewa larura kwarai takan halatta abin da aka haramta a daruratu na mahzurat amma duk da haka sai mu ce ba za ka ɗauki ƙur'ani ba kana da ba. yi ƙoƙari ka je ka yi kwalema ka nemo wani ya riƙe maka ka duba wannan shi ne mafi kyau sai in an kai jallin da babu yadda za a yi larura ita ce ƙaddara sai ka ga za a tura ƙur'ani a uzubillah ya faɗa cikin ƙazanta babu wanda kuma zai ɗauke shi sai kai kuma kana da janaba to a wannan hali sai ka ɗauka larura ta kai larura amma ta kai larurar akwai wata mafita lallai nemo wani in kana da mata ɗauka rike min misali tun da baki da janaba kowa ne duba min in karanta abin shi ya fi saboda kamar da muka faɗa a farko-farkon tafsiri alkur'ani yana da haƙoƙi haƙoƙi guda goma sha biyar kan kowane musulmi alkur'ani yana bin ka bashi bashi ɗaiɗaya har sha biyar ba zan sake ambato su ba ne kawai zan ɗauko wannan jami'in daga cikin haƙƙin ƙur'ani akwai siyanatuhu an al wal ihtiqar ka kare ƙur'ani daga wulakanci yana daga wulaganci ka taba shi ba ka da tsarki janaba tun da mun ce hatta ma ka lakuci yawo ka bude shi ba ya halatta mun yi da yawo ba najasa ba ne ba impurity ba ne yawo amma kuma ƙazanta ne kai kasan ba ka lakuto majina ka sa ƙorani majina ba najasa ba ne amma ƙazanta ce gumi ba na jisa ba ne amma ka samu koko da kofi ka katsa gumi ka zuwa sannan ka ci gaba da hambuɗa ba kafin ta bane mun yadda gumi amma kuma ba na jisa ba ne ke kamata a ci duk abin da yake da zai kai ga a ce wannan littafi da allah ya ce inna hula ƙwa'anun karim karim bai to a kawo da duk abu na wulakantarwa da ba shi yasa ba ba a da qur'ani a wannan yanayin algafata malam ba ka bude kafa ka sa qur'ani a kasa kai nake nufi gafata malam ka rike shi a hannunka kai ne kai ne barakallahu fi tambayoyin mu kenan guda nawa guda nawa guda biyu sai tambaya ta karshe wato wadda take cewa malam me ake nufi da tawarruk a ce wannan mai tambayar kaɗan zurfafa ya ce domin yana karance-karance sai ga wata kalma ana kiranta tawarruɓa musamman masu karanta islamic banking and finance wata kalma ce da ake samunta wato a duniyar bayanai na ilimi wajen harkar banki na musulunci da inshora irin ta musulunci akwai tawarruɓa to tawarruk abinda ne na sani mutum ne ce da kai da Allah ba ne rancen kudi ka ce da shi gaskiya ba ne shi amma ga abu kaza dauka ka je ka sayar idan ka sayar to ka cire abin da kake bukata na kudi ka damin da bana kun gane? misali kana bin kana so na baka naira dubu hamsin rance ba da mana san ka baka da wargi kuma kana son kudin nan bukata ta taso gab gab gab gab dauki waya ta kudin dubu dari da hamsin misali je ka sayar shirar abin da kake bukata nawa kenan ya dawo da nawa balan wannan ne tawarruka ka je ka biya bukata ka garari sannan ka biya ni nan gaba ka damin da sauran wasu na ganin akwai kura a kai amma gaskiya magana mafi kyau wannan ba laifi ba ne ito Allahu ala bismillah أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الهم وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المسيح بسم الله الرحمن الرحيم لسونا الله الرحمن mai kyauta ga mammiya ta rahama arrahim mai kyauta ke babbiya wato tarhama rahama Allah ka ba mu rahamaniya da rahimiya gaba daya wannan sura na gana yi mukaddima game da sunanta suratul tagabun madaniya ce da adadin ayoyinta da kuma lamba ta nauce ita farkon ayata Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa mafi fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ma fis samawati duk abin da ke cikin sammai da ma abin da ke cikin kasa to yi sabbi lillah <clears throat> yana ma Allah tasbihi wani wuri sai ce sabbi halillah wani wuri sai kuma yi sabbi dukkaninsu duk dai kalma ce daya suna ma Allah tasbihi hatta na ma Allah tasbihi la ilaha illallah ruwa in ya yanko kwayar ruwa in za ta faɗo a wannan unguwar yankin doka kenan ko to wannan ruwan na ma Allah tasbihi kai ne baka sani ba ni ne baka sani ba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba abin da ka sani ko baka sani ba ina ma Allah tasbihi Allahu akbar ka in zaka sa aka tana ma Allah tasbihi wanda ai ba kake hular ba zaran da aka murza aka saka hular zaran ta sha ruwa ruwa wa saukar da ruwa mai yin zaren wa ba shi hannun yi yana ma Allah tasiri Allah abin tsoro cinnaka da zai cije ka ka murshe ka kashe yana ma Allah tasiri ka je ka fiyo a ku kuturo a ku parrot kasa a keji kana ba shi ɗan tsaba yana maka hayaniya da surutu kana jin daɗi to wannan surutun tasbihi ce ga Allah kurciya in tana kuku kuku kuku kai abinda ka ji kenan kuku kuku kuku mata nama Allah tasbihi jalla jalaluhu sai sa wanda ya ta ma Allah ba ya tabe in ka yi dubanni sun yi miliyoyi sun yi wa ma ya alamu junu da rabbika illahu ba wanda ya san rundunar ubangijin kafe Allah ka yi mana arzikin bauta maka yadda ya kamata ya rabbal alamin lahul mulku mulki na shi kalmar lahu suna kiransa aljar wal majrur wa huwa khabarun muqaddamun al mubtada li ifadat al hasr wal qasr taqdirin ay al mulku lahu mulki mulki kuma da yace al mulku lahul mulku alif wal lam lil ne ko kuma lil mulki na hakika na Allah ne kamar da muka faɗa a baya duk mulkin mai mulki ta kaitacce ne ka ce gwamna a jiha sai ka ce iya jihan kawai ke mulki baya mulkar ina shi ko Allah ta masa iyaka a mulkinsa kuma sannan mulkin mai mulki abinda ka mallaka gidanka ka mallaka ba ka mallaki gidan wani ba shi ku Allah fa jalla jalalu mulkin Allah kuma ba shi da farko ballantana ya yi ƙarshe mulkin mai mulki an zaɓe shi 19 kaza 20 kaza zai ƙare kaza kaza kaza a shi abin da ba tabbas ba ne shi yasa almulk alif na fa'idantar da wato cika da abama ne mulki na dahir na Allah ne walahul hamdu dukkanin yabo da kirari da godiya duk na Allah ne duk wanda ka gode mai eh, ya babu ne shi ka gode an maka abin kirki amma hakikanin macancanci da a gode masa shi ne Allah ya yi ka mutum da ya gada masa yi ka kwado bayan da ka iya ya yi ka mai ƙafa biyu sai ka mai ƙafa takwas in ya gada ma don wallahu ala kulli shay'in qadir illa iyaka tsarin mutum ya shi kafa biyu amma wannan bai hana yi abin da yake so don mulkin sa babu iyaka suraka Allah shine abin godiya da sai ce wala ham wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma Allah akan komai mai iko ne wannan kenan huwa alladhi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku halitta kuma shine al-ijadu min al-adami ila al-wujud samarwa daga rashi zuwa samuwa in na kalli wannan masallaci ne albarka ta ga matasa da yawa da yawa da kyar wasansu sun kai shekara talatin wasansu ma ba su kai ashirin ba akwai wanda suka kuma haura ainihin 60 kila 70 amma duk ba na ji akwai wanda ke ɗari a in sani ko wani akwai wani alumbo ba ɗari mata yau na tabbata to idan idan idan kama idan ka mayar da hannu agogo baya kace to shekaru ɗari baya da suka wuce ina don muke bari man tambaye birnin kaduna gaba ta. shekara ɗari da ashirin ƙwarara duk waɗanda ke cikin kaduna a yau shekara ɗari da ashirin baya ina jin babu kowa bakwai ɗan ashirin a kaduna a yau allahu ala ƙila na nan a rakaɓe a ɓoye sai dai a kwantar a tare ba mu sani ba amma na ɗiba kai taushe barin ɗiba da yawa talatin sai mace tsaya ma da ashirin babu kuma shekara 120 masu zuwa kowanne munan babu shi haka ne to me sa na faɗi wannan eh wannan 120 da kake magana ai babu kowa amma da yake muna cikin ajanda za mu zo sai Allah ya samar da mu daga babu zuwa gashi muna nan hikimar magana ta shi kuma can zai ɗauke mu daga samuwa mai wata tafiya. ita ce mutuwa Allahu akbar jalla jalaluhu da haka yace huwal ladhi khalaqakum Allah shine ya halitto ku akan halitta ke magana sai ce faminkum kafirun wa minkum mu'minun cikinku akwai kafirai Allah ka shi mu cikinku akwai mu'minai Allah ka kara mana arziki imani <clears throat> kaga nan Allah sai ya tara mu a abu daya ita ce halitta dan yace wallazi khalaqakum wannan mi'ara na mimul jama'a khalaqakum kum kum duk mun yi tarayya da kafiri da mumini mun yi tarayya wajen an halice mu gaba daya can kuma sai rarraba mu wadancan suka yi hagu wadancan suka yi dama waɗanda suka yi hagun shi ne faminkon kafirun Allah ya kyashe mu wanda muka yi dama alhamdulillah faminkon mu'min to kai da Allah ya maka arzikin imani to sai ka kare wannan kyautar Allah ya ce a kul ka sauka daga wannan hanya na kare maka wannan arziki dama dan na jarraba ka ne karka yadda ka kasance kafiri na baka hankali na aiko maka da littafi ta hanyar manzanni ba abinda aka bar maka an maka dalla-dalla faminkum kafirun faminkum mai mu'min wallahu bima ta'maluna basir Allah kuma mai gani ne kan duk abinda kuke aikatawa aya ta gaba خلق السماوات فأحسن صوركم وإليه المسيح خلق السماوات والأرض الله يا هل تسمي da kuma ƙasa yanzu inda za ce da kai tsakanin halittar mutum da halittar sama in kai ne wanne fi wahala la samawati wal ardi samawati kaji ko Allah ce wallahi halittar sama da ƙasa sun fi halittar mutum wahala inda ma za ka ce a kona mai wahala game da Allah ma'ana a lissafin ku inda ku ne amma shi Allah ba ko mai wahala gare shi shi in yana so abu ya kasance sai ce ne? fa ya kun to inda kai ne za a ce kai inda kai ne mai halittar kuma ba kai wani ba ne ba ne yin sama da yin mutum wannan yake wahala ba mu? wahala amma duk allah ya yi so yanzu wannan masallaci yana da abin da ake cewa ginshiki yana da tokare reniya fila ita sama mai tokare ta damina na zuwa musamman gidajenmu a ƙauyuka canji an fara yaɓe-yaɓe saboda bibango bango jinka ta zari a tara ruwa ya zubo ita zamaniya mai aka tare ta haltara min fotor ji Allah ko kaga wani fotor ɗan ƙuliya a sama a ce jama'a ku zo mu taru mu je mu toye samaniya ta yage na sauraka Allah ya halicci sammai da kuma ƙasa bil haqqi da gaskiya Allah baya abu da wasa la kuma khalaqna fatul batila Allah ce ba mal sama da ƙasa don wasa ba zalika zannu na kafaro, kafirai ke tsammanin Allah ya abu da wasa ne Allah baya wasa wa sawwarakum Allah ne kuma ya suranta ku ya gina halittar ku yadda yake so fa ahsana suwarakum ya kuma kyautata suwarku an gani inda zai mana ido a tsakarka tun ana ya za ka yi ido a tsakarka amma sai tsara idanu yadda yake so inda ya yi mu muna tafiya da ka misali kuma inda haka yake nufi da haka sai zan shi ne da kyau ɗan kuma amma sai mu in the best form mafi kyawun kamar shi ne fa'asta da tsoron wa ilaihil masiru makoma zuwa gare shi take duk a ƙara cin kasuwar duniya kuma sai a faɗi a mutu kenan sai a wanke kenan sai lalkafa ne Allah shi kenan sai sallah ya ban kwana ya tafi kenan sai da ce ga gidan shi kai wannan dan shi ne wannan kaza kaza kaza shi dai tasa ta kare babu abin da ya rage illa kuma abin da aka yi Allah ka samu kyauta ta aiki Allah Allah Allah Allah ka yi mana arziki kyauta ta aiki na'am ya'lamu ma fi samawati يعلم ما تصفون وما تعلنون نعم والله عليم بذات الصدور بذات والله عليم بذات الصدور يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور wannan ita ce aya ta hudu daidai cikin wannan sura mai lamba hudu. Allah ya ce ya alam Allah ya san duk abin da ke sama da ƙasa da shi halitta kuwa ai ya sani ala ya alama man khalaqa ya wanda ya halitta a ce bai san halittarsa ba ya sani ba ma wannan ba wa ya alama ma tusirruna wa ma tu'linuna Allah ya san abin da kuke boyewa shine tusirru a shiga daki a kulle a yi kuskus ya sani a tattauna an yi mitin za a yi alkhairi ko sharri ya sani Allah ku zo ku mutu kada kowa ya ji Allah ya ji an gane shine ya san abin da kuke boyewa ballantana kuma wa ma tu'linun abin da kuke bayyanawa a wurin sa boyewa da bayyanawa ɗaya ne wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun minani da tasdu wallahu alim da tasdu Allah masani ne kan duk abin da ke cikin kirazanku alam ku. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من فذاقوا وبال أمرهم ولكم عذاب أليم ذلك ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبجر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم آتجر آية التي في اللابار وأن ذلك كافر لذلك من قبل وأن ذلك كافر ذلك إريسي نسير بوطري وألا أبايا أبايا في لذلك Wata wannan wata hanya ce ta tambaya saboda a waigar da mu ko kalle su mai suka yi amma ya muka yi da su alam ya tukum naba'ul ladina kafaru min qablu faru fa zaqu wa bala amrin ai sun dandani masifar al'amarin su wa adam wa samuda wa ashabar rasi wa qurunan bayna zalika kathira fa kullan darabna al wa kullan tabbarna tatbira Allah ce ga suwa ne ga su sun yi amma mai faru ina fir'auna yau ina dawa yau ina adawa yau to shi ne aka ce gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah har sukan ce Asa'idu saidu man wu'iza ga ghairihi Asa'idu saidu man wu'iza ga ghairihi ai mutum mai arziki shine wanda aka wa'aztar da shi a dalilin la'akari da wani waninsa shin labarin waɗanda suka kafirce da suka zo gabaninku bai zama ku ba ne fazaƙo sun ɗanɗane wa bala amrihin masifan lamarinsu walahum azabun nali kuma suna da azaba mai raɗaɗi baya ga wannan duniya zalika abin da ya faru da su kwashi bi annahu kana ta'tihim rasuluhum bil bayyinat manzannin su kan zo musu da hujjoji amma fa qawlu sai suka ce ya yahduna na yanzu mutum ne zai shirya da mutum irin mu Hmm? yana ci muna ci yana sha muna sha abasharun yahduna na sai Allah ce fa kafaru sai suka kafirce wata wallau suka jiya ma Allah baya kuma wastagna Allah Allah ya wadatu gabarin su yace bana ta bana ta ku an gane ko in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum in kun kafirce to Allah dama baya bukatanku ku Allah tsare mu da kafirci shine wasaghana Allah saboda wallahu ghaniyyun hamid Allah mawadaci ne kuma godadde wanda ake gode mai aya ta gaba قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون waɗanda suka kafirce sun riya shine za'ama sun riya riyawa kuma shine ka faɗa abu wanda babu dalili a kai shine riyawa claiming sun yi da'awar cewa san ba za a tashe su ba daga mutuwa ya musu bala'a a la rabbi na rantse muku da ubangiji na sai an tashe ku la ilaha illallah za ta ashe ku sannan kuma la tunabba'unna bima amiltum za a ba ku labarin duk abin da kuka yi duk karancin sa ka Allah yasir haka din ne sauki ne ga ubangiji ba abu ne mai wahala ba aya ta gaba آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا نعم والله بما تعملون خبير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير آية تقف كينا الله يتدان كوي إيماني da Allah da manzansa da kuma hasken nan da muka saukar ya yake nufi ana alƙur'ani nan kaji Allah ya kira ƙur'ani haske dan yace fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir ashe qur'ani haske ya kira shi an-nur ya kira shi al ya kira shi alkitab ya kira shi at ya kira shi al ya kira shi shifa sunaye da yawa na wannan littafi wani qur'ani na ƙarya ya fito na faɗa tun a babun tafsir ƙur'anin ƙirya yahudawa sun rubuta wani fasto la'ananne shi wayya ya fassara zuwa turanci mutumin falastin sunan shi a anosh sharosh don ku sani sun sha yin dubid da ahmad da didir ya kayar da shi da dalilai ƙur'anin ƙarya mai sura 77 eh, a kai yake aiwala ya zalo da ya kaci amma aikin banza ne wahala ne an gane ko wanda ya ce zai masamaniya kaki to bismillah zai bata fuskar shi ne kawai ƙorani ya sai dai sha wahala kawai shi wannan allah ya kare shi ba mai iya taɓa shi musulmatul kazzab ya taɓa ƙorani karya ina na shi ƙorani yake na allah fa ba za shi ba ana haddace shi yara ƙanana masha allah allah ya tsarkaye shi sauraka allah ce ku yi imani da allah da manzansa da wannan hasken da muka saukar kuma ku sani wallahu shi Allah bima ta'malun dangane duk abin da kuke aikatawa khabirun mai ba da labari ne aya ta gaba يجمعكم ليوم الجمع hmm. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا نعم ذلك الفوز العظيم الله تعالى في يوم يجمعكم كو ليوم الجمع كلمة يوم منصوب بالفتحة لتعلقه بفعل مقدر محظوظ مناسب مناسب أي واذكر كو اذكر كتنا راندا كو كتي أينه والله ما تعملون خبير يوم سيكتي نصب الاسم بما تعملون خبير معنى الله يبادل لاباري راندا تارد ما يوم da wancan ranar haka yake so takadirin ta fuska biyu ne ko dai ka ce mansubun ne kamar da na faɗa da filin mahzufin muqaddar munasib wadhkur ina ka tuna ranar da in ka dauki na biyu ya zama zarfin zaman kenan ranar da Allah ya jima'uku zai tara ku Allahu akbar li yawmin jam'i saboda ranar tattaruwa ka ji ɗaya daga cikin sunayen rantashin tashin alkiyama ana kiranta yawmul jam'i ana kiranta yawmul qiyama saboda yake yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin to sai sake kiran wannan rana da wani suna yace zalika yawmut taghabun to kaji inda aka dauko sunan sura din <clears throat> ita ce ranar at-taghabun kuma shine ranar kamunga menene kamunga mutum ya cika da ya ce zan yatsa Allah ya kashe mu da cizon yatsa ai kaga yana gaya mana wato lokacin da kafiri zai ci yatsa kamar a cikin alfaqa ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أقوم بايا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد ضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان waɗannan ayoyi guda uku a cikin sura mai lamba 25 ne alfurqan wa yawma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata lam attakhidh fulanan khalila a لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان من خذولا ranar da mutum kafiri zai ce jiyarwa a cikin shine uqubatu ibn abi mu'ayyid shine yake ke tufa a fuskar mutum Allah a babbar magana saboda ƴan uwansa kafirai sun ce kai masa haka Allah ya ran kiyama zai gama zo cikin karauka, cikin tawaga na girma wanda bane wannan ce wayyo ina ma ban yi wanzan Allah haka ba yanzu too late to cry bai kama kara kama kara nadamar da za ta amfani ka a yanzu ne kafin mutuwa ta zo Allah ka samu yi nadama da wuri don mu gyara arabtun sauraka Allah ta'ala na cewa wato zalika yawmul jam'i yawma yajma'ukum yau yawmil jam'i zalika yawmut taghabun ranan taghabun kamun ga to misalin kamun ga kenan hasara ta fito karara sai ya ce wa man billah duk wanda ya imani da Allah wa amal falihan ya aikata aikin kirki na bin nun ko yukaffir bil ya za Allah ta'ala zai kankare masa sai sayyi'atihi tuba tubai ɗinsa menene tuba tubai tuba tubai Hausa ce jam'in tuttube tuttube ba bance da kai tuntube ba tuntube daban tuttube daban tuttuɓe sako tuɓa-tuɓai saɓo mai yawa ku gane hausar sauraka za mu kankare masa tuɓa-tuɓai ɗinsa ma'ana ainihin misdeed ɗinsa ayyukansa na banza da yi sai mu kankare masa albarkacin imani Allah ka kankare mana tuɓa-tuɓa mu gaba ɗaya raftun wa yudkhilhu jannatin tajri zai kuma shigar da shi gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin su khalidi na fiha abadan suna masu dawwama a ciki matuturta tuturci shine har abada ba fita zalikal fawzul azim wancanan ka shine rabo wanda yake katafari Allah ka bawo na'am alladhina kafaru wa bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina waɗanda suka kafirce suka karaita ayoyinmu to shikenan ulaika fu waɗannan ashabun nar yan wuta kenan khalidina fiha suna madawama a cikin ta wa bi isal masirkir Allah wadai da irin wannan makomar aya ta gaba ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله Allah ya faɗa a cikin wannan aya ta goma sha ɗaya babu wata musiba da za ta sami bawa illa bi iznillah face Allah ya san da haka idan a kwantar da hankalinka dan ya mutu uba ya mutu mata ta mutu kani ya mutu an yi hasarar dukiya ne na ka na kururuwa da iyo wayo idan sare na da za ka sare na kuwa sai Allah ya ce da sani na fasa ya faru kwantar da hankalinka shi ne abin da ayyaki mama wato kusan tana yayyafawa wutar fitina ruwa ne bambancin mumini da kafin wani abin sai kashe kanshi kawai saboda kasuwa ba ta garawa kai ba za ka yi ba don kana da imani ƙwar'ani ya rage haƙurƙurtar da kai an yi noma allah ya toro fari sun cinye amfanin gona ta shi ni wallahi ban yadda sai na mutu je ka mutu a'udhu billah ma asaba min musibatin illa bi iznewa ko ka san kai tuntuɓe musiba ce kana ka musamman ɗalibi yana karatu za su yi jarrabawa sai aka ɗauke wuta ai musiba ce ko kana ɗinki da allura suka cike ka subhanallah ai musiba ce mace tana mijinta girki sai wuta ta ƙone ta musiba ce kai ka zo mahaddaci yana karatu in Allah ya ga dama sai rike ayar ta kakare kawai saboda Allah mabuwaye ne saboda inna wa inna wala kitabun aziz ita kanta musiba to duk waɗannan sai ka gode wa Allah kun gane ko kana cin abinci lomar abincin ta kauce ta fita daga abin da suka kira galax ɗinka adam apple ta kauce sai ka jika ka kware musiba ce musiba ce a jiki ka jira raɗaɗi musiba ce ka faɗi a jaraba musiba ce saboda shi sai ce ma a sabon min musibatin kowace irin musiba da ta faru to ba ta faru ba illa bi iznillah sai da izinin Allah to tunda ka san da wannan wasu kuma Allah bai ba su wannan karantarwa ba to ga abin da ke akwai wa man yu'min billahi mai ya hadi qalba duk wanda ya imani da Allah to Allah zai shiryar da zuciyarsa zuwa ga samun natsuwa wallahu bi kulli shay'in alimun ai Allah masani ne dangane da kowane irin abu daga ciki har da musibar da ta faru aya ta gaba kamar ya za ka bi Allah a cikin hadisi ya tabbata a cikin sayar bukari nisalsa yana cewa man ahabba liqa Allah Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda ke son haɗuwa da Allah to Allah na maraba da shi wanda kuma baya son haɗuwa da Allah ya tafi can Allah baya so a'a kai wani mai hankali ne ba zai so haɗuwa da Allah ba من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت كما تكون هديثي فيما تبتت في أشكم بخاري دا النبي نتشوى صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يا أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أفاني نعم، دخل فقد أبى dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki suka cewa zai ki sai ce eto eh wanda ya bi ni sai shiga aljanna wanda ya saba min ya zabar makansa ya ki shiga kenan abu ne gashi nan karra clear saboda ka Allah ta'ala ce ku bi Allah ku bi kuma manzan nan wa fi rasul ana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yadda da duk abin da ya faɗa in ya tabbata ya faɗa in ya tabbata ya aikata aha wannan muhimmiyar magana ce ba komai za ka ce annabi ya faɗa ba in ya tabbata ya faɗa to ba ka da zaɓi illa ta bi kuma kuskure ne a ce annabi ya ce ka ce imamu wani ya ce wannan alama ce ta jahilci a ce ya tabbata annabi ya ce ka ce to ai imamu wani ya ce kafin limamin naka ya zama liman limancin annabi ya riga na shi har abada kuma Allah ka datar da mu ku bi Allah ku bi manzo fa in tawallaytum in kuka kauda kai fa inna ma ala rasulina albalaghul mubin ba abinda ke kan manzon mu illa ya iyar ya iyar an gane ko aikin manzon Allah ya iyar idan aka iyar da sako wanda ya ji shi zai amfana wanda ya shakulatin kulatin bangaro zai ga sakamakon shakulatin bangaro Allah karka sa mu ji mu karka samu gani mu ƙi gani karka samu gane mu ƙi fahimtar ganewar karka kaddara mana ga gaskiya mu take mu kawo da zu idanun mu saboda son zuciya ana ran aya ta gaba Allahu la ilaha illa hu wa 'ala Allah falyatawakkal mu'minun Allahu la ilaha illa hu وعلى الله فليتوكل المؤمنون آية من لنبا قوم شاءكو كينا هذا ونن كلمة إذا تفكوة كلمة جرمة كتي الله لا إله إلا هو أنا كرمت الكلمة الطيبة كلمة ميدائي الكلمة الأظمى ما في جرمان كلمة the greatest word and term ما في جرمان كلمة da za a faɗe ta da ita sama da ƙasa suka daidaita a dalilin da aka zara ta kore, a dalilin da ake shiga aljanna a dalilin da mutum ke musulunta ita ake so mutum ya cika ajalinsa da ita wanda ya rasa ta ya rasa komai ko da an ba shi dukiyar duniya na gaba ɗaya kuwa allahu allah abin bautanmu to la ilaha ba abin bautawa da cancanta illa face hu hu wa ala allahi falyatawakkal almu'minun ga Allah ne ya kamata mu'minai su yi tawakkali tawakkali shine sallama ma Allah komai ka bar ka dogara da shi amma kuma ka tashi ka dau mataki da bambanci tsakanin tawakkali da tawakkali tawakkali ba a so tawakkali ake so tawakkali shine ka sallama ma Allah amma ka dau mataki ɗalibi in ya samu admission misali a kafu ko abu ko biyu ina ba da misali ko kadpoli ko ina misali kare ce a ah, ni wallahi na yi tawakali ai allah ya san ina so in ci jaraba ni ba masu na je class ba ha wasa kake wannan ba tawakali ba ke sunan shi ne tawakali ka ta yi abinci sai ka ce ke ni ba sai na ci ba na yi tawakali so nake in ji na ƙoshi kawai sunan kama hukaci ba tawakkali ba kenan tawakkali shine kaci sannan Allah ga dama ka koshi tawakkali kenan ka zo gidan mai ana sai da mai motar ka ba mai ga kuɗi ga filin station sai kuma ka fitar da sallaya da duma ka dinga zaba ga addu'a wallahu ala kulli shay'in qadir ya Allah ina so in ji mota ta ta cika da mai wasa kake da rayuwa kake wannan shine tawakkali okay tawakkali na'am ka dogara ga Allah sannan ka dau mataki dan malamai suna cewa al-akhdh bil asbabi la yunafi tawakkul In al-akhdh bil asbabi la yunafi mai at-tawakkul daukan mataki baya kora tawakkali to a gane wannan wannan ina faɗa ne saboda mun taso a wannan kasar sai kaga ana cewa ayran da ke daki Allah baya hana ta ruwa har tunda kai karatu ka zauna kawai abincin ka zai zo lalle Allah na iya hana maranda ruwa kuwa ta bushe katakau kuwa ka tashi ka nema ka tashi ka nema ai Allah ya san ni mutum ne mai yawan sha'awa eh a ce neman mata laifi gare ni ba ka da hankali kenan na ba ku misali ne kawai me yasa kake fita kasuwa ka je ka nemo ka zauna mana to ya za a yi mutum ya zama mai hankali game da duniya game da lahira kuma ya zama shi da hankali Allah ka kare mu shi sa kullum nake ta magana daukan mataki yanzu misali a cikin unguwanninmu da ke kaduna musamman wannan yanki spare part da taya da kayan motoci suwa ke sai da wa'ana kashi 80% mone ko kore ko mun faɗi ƙasa a garinmu a gidanmu mun faɗi ƙasa inda za su kulle shagunan spare part motocin mace sun tsaya sun dauka shi me muke yi ba mallaki tattalin arziki hannu ba a ce spare part wani ke sai da maka yana maka takama da baro koko da kafafa da koboro boro a garinka a gidanka a inugu in ka je kayan motoci zuwa ke sai maka Ah, yau a gidanka masu rike wurin balazana su mun taso iyaye muna cewa naku naku ne namu namu ne yau ba haka take ba naku naku ne namun ma naku ne haka hausa ta canza yau kuma laifin na suwaye mu ne damu da matasa majiya karfi wasu su zai shan saliso wasu ban ce duka ba Allah kiyaye sai masifar haddace kwallon kafa real madrid ajax man united iya abin da ka sani ke sai kokayen arna april fool st valentine bukuwa na kafare wannan ka sani sai sunuka sai wando a kwabe shi wai shi ask down la ilaha illallah sai sa ainihin Sochi I love New York I love London ba ka ce I love Kaduna su gari ne kai naka ba gari ba ne je ka samu ƙauyenku ƙauyen ƙayo inda ba wutar lantarki ce I love my ƙauye garin ta yafi naka ne ba ga London ɗinka ba kai ma wanda matasan mu keke sai ga sun bar ta zaƙo zaƙo ka ga farce ƙasusu inda sai ka ce maye sana'a tara gare sai ka ga ainihin ɗan inyamur ya ɗauko yaronsa ya zo ya zauna a nan a nan ya zo a nan a garinka a gidanka ya yi sana'a ya yi arziki ya mamaye shaguna fiye da kaza ya ɗauke ka yaro ya masa aiki je ka san fiye wata ka tafi da zuwa ai mutacci na duk zan tafi fayyo Allah ina jin tsoron maganar malam sa'adu zungur ce kai ba haushe ba ka da zuciya za ka sha kunya nan duniya Allah kiyaye Allah kiyaye amma me ke faruwa to ai na tambaye ku ne abin real experience kayan su kai fatuwa ke sai da biredi bredi da ake ci biredi a wannan yankin su ake yi Hadda da masu ne inna lillahi wa inna ilaihi na ɗaukar hata biredi ai muke sai dawa biredi dai a wannan yanki 80% tamanin cikin dari sawa ke yi kayan ruwa plumbing da sauransu da suwab da ake sa a gida suwa ke sai da na? kace mu ne? ko su ne kace? Allahu akbar shagunan magani mun fara farfadowa don dama mun so mene ba wai ga sunan misalai da yawa yanzu misali ba tafsiri ba ne waɗannan karikice na tafsiri kyamarori da sauransu su a gunwa muke sayan su a daidaita sahu tricyclet babura mai kafa uku ɗin nan su ake kawo haka kenan mun zama hands down tome tsone tsone tsone tsone ba muna faɗin wannan don muna ma sha'awa mu ji ba ne amma faɗakar da mu masu kuɗi da kowa a zabura tattalin arziki ya koma hannunmu a yankinmu a ƙasarmu don mutumin da baya sarrafa kwandala da kuɗi to rayuwa ba za ta yi kyau ba tunda Allah ya kaddara rayuwar nan sai da kuɗi sai ka sani haka ne ko ba haka bane dan kana bukatar karatu a gida ko a waje ya samu admission a kaso a abu a buk a tsaye baba registration baba an ce kama ya za ka yi sai ka shiga bar a jegun ciyama local government wallahi honorable dana ya samu admission nauyinsa ne nauyinka ne ganin sai bara da tumatsanci da roƙo ya yaɗu daga cin abin da ya mai da mu baya roƙo ka ga yara ƙanana masu jari masu ne mai kyau da ya kamata dura musu qur'ani ne suna barace barace jigun kafirai su yi roƙo har ma wani yaro ya taɓa zuwa bara da daɗewa wallahi da ya je sabon gari wata ran a kano ne ya je bara sai wani annai da watan azumi sai zuwa masa giya ya ce almajiri zo ga sadaka sai zuba shi giya ka kai malam a sha ruwa da izgilanci da izgilanci izgilanci noma din nan muke da shi amma kun san sun fara kwace mana noma yanzu mai noman su sai mana abincinsu su suka yanke. abin yana damun duk lokacin da kake da matasa jari ba sana'ar yi ba karatu ta muna cikin matsala ba in ka ɗauko harkar jarabawa jam ka je ka kalli bincike ka bincike adadin yaran mu nawa ke samun shiga jami'a yau a biyu sun mamaye biyu ke kuma je ka jami'oyin kudu ka gani amma sai ka zauna ka zo matashi kana tsiya a unguwa ka fi kowa rashin kunya kai ne mai aski irin na kafirai sai ka ce kaza kaza na'am ba ka ganin kowa da gashi ba mai mutunci haba jama'a ko ki zama budurwa kina yawo bazagar bazagar bazagar babu hijabi a jikinki sai rashin da'a alhali an zo hatta gidan mu an cinye mu da yaki ta wannan fuska din mu faɗaku mu farka tun da wuri Allah ka samu dace yan uwa musulmi lokaci ya cika na wannan tasiri kuma har yanzu muna cikin suratu suratu ne at-taghabun mun kai karshen aya ko mun karkara fassara ayan na'am wa ala Allah falyatawakkalul sun ce sun cika da kace saura uku wanne ne saura minti uku to to malan karanta bana aya ta gaba Allah ka sa mu gane mu fahimta na faɗo wannan karkashin ma'anar tawakkali ne duk shi ja wannan dogon bayani Allah ka samu dace je ka aya ta gaba يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتكفروا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة yana daga cin abin da kullum muke magana a kai ka iske 'yan uwa wani lokaci wayarsu in an kira su abin da zai tunatar da su an kira su kiɗa ba daidai ba ne ya ɗaka da kiɗa 'yan uwa masu girma ka nemo wani abun rt ringtone ko ringington kasa ma ba kiɗa ba ya haɗa musulmi da kiɗa matsala ce haka kuma ka sanya ƙur'ani shi ma a cikin a matsayin rinkan haramun ne bayan halatta wannan mun sha magana kai saboda dalilai guda biyar karasa kiɗa Allah ya mana afuwa ya gafarta mana Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ko waɗanda suka yi imani inna min azwajikum lalle daga cikin matayenku wa auladikum da ƴaƴanku aduwwan lakum akwai da suke makiya ne fa gare ku an ce wannan ya faru lokacin da wasu daga cikin sabai aka yi hijira sai ka iske dangi sun ce ya za ka hijira ka je madina a madina ba ka da kowa ka zauna muna tare da kai to a dalilin wannan sai mutum ya ke hijira din daga hijira a ji ga manzo Allah ita ce riba ai ta sai Allah ke kaga daga cikin matayenku ba da ƴaƴanku a wanda suke abokan gabanku ina ne gaba ta taho domin sun zama dalilin hana ku bin Allah so ko kai kake da matar da ta hana ka bin Allah saboda kana tsabar fanta ta kauce hanya ba ta sa hijabi kai ta ya zan yi oh ya zaka yi la dan kai gagar mutane an gwaka ce a a kyale shi ai haushi ake ji an ga ya fara samu bayan kuma yana banna yana sabo ka masa gyara ya zama masifa gare ka inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharun ku kiyaye su wa in ta'fu amma idan kuka yi afwa domin aka ce da waɗannan sahabbai suka binci abin da iyalai suka yi musu suka dau matakin ladabtar da su Allah ce idan kuka yi afwa wa tasfahu kuka kawo da kai wa tasfahu kuka yi gafara fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne rahimun mai kuma jin kai ne خلاص خلاص to mu karisa mana innama amwalukum wa auladukum fitna ko mu tashi akai ne to shikenan lokaci ya riga ya cika a tafsirin mu na gaba insha Allah za mu tashi aya ta 15 innama amwalukum wa auladukum fitna abinda muka fassara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure shi ma ya ba mu ladan ta hanyar yafe mana da kuma kankare kurakuran mu ya ba arzikin karanta ƙorani da fahimtarsa wannan wata na ramadan da muke ciki muna yin azumi ya allah ka karɓa mana ka samun dace ka samu rayuwa mai kyau kuma yadda allah ta'ala yake so سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين